الحمد لله <clears throat> الحمد لله القائل وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأسلي وأسلم أرى على رسولي وحبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن من اتقاه وقاه واحذروا الدنيا فالعمر فيها قصير سرورها إلى حزن واجتماعها إلى فرقة وصحتها إلى سقم فيا عباد الله إن ربكم تبارك وتعالى قسم الأرزاق وكتب الآجال وجعل عباده متفاوتين قال الله عز وجل ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم واعلموا أيها الأحباب أن من الابتلاء في هذه الأيام ظهور الغلاء وارتفاع وارتفاع الأسعار ولا شك أنها من المشكلات الخطيرة التي تلحق الفرد والمجتمع لما لها من تأثير مباشر على معايش كثير من الناس ومصالحهم يتحدث الناس عن هذه الظاهرة ويلقون التهم يمنة ويسرة ويناقشون الأسباب والمسببات فاعلم أيها الأخ, أيها الأخ في الله أن هذا الغلاء ليس في بلدنا فقط بل هو عام في أغلب بلاد العالم ولا سيما التي تعتمد على غيرها في المنتجات واستلام الديون واعلم يا أخي أن هذا كله إنما يكون بمشيئة الله و... إنما يكون بمشيئة الله وإرادته عز وجل قال الله تبارك وتعالى وما من دابة إلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أيها الأحبة في الله إن لهذا الغلاء أسبابه العالمية والمحلية ولسنا في مقام تحليل لهذه الأسباب وإنما نريد إلقاء الضوء على التوجيهات الشرعية في مثل هذه الغلاء فإذا لم تعالج هذه المشكلة علاجا سريعا أدت إلى كوارث ونتائج سيئة منها انتشار الفقر في المجتمعات وظهور الأمراض الاجتماعية الخطيرة كالبطالة والسرقة والإجرام وللشاعر حافظ إبراهيم أبيات يقول فيها أيها المسلم أيها المسلمون ضاق بنا العيش ولم ترسلوا عليه القيامة وقد القوت كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام واعلموا يا عباد الله أن شريعتنا الإسلامية الغراء اهتمت بالتجارة والتجار اهتماما كبيرا فبينت أحكام البيع والشراء وجعل طلب المال وجعل طلب المال الحلال مع النية الصالحة عملا صالحا وحذرا من الظلم والأنانية واستغلال حاجات الناس قال نبي الرحمة ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إنكم تبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق لذلك وجب علينا أيها الناس أفرادا وجماعات وحكومات أن نقف وقفة تأمل لننظر في أسباب هذه المشكلة ونبحث جاهدين عن علاجها فما هي أسبابها يا ترى وكيف عالج الإسلام هذه الأسباب اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن إنك سميع مجيب الدعوات يا رحمن يا كريم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي الرحمة ورسول, ورسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن لعلاج هذه المشكلة محاور متعددة فمنها عرض سريع يدل على أن الجوع أو الفقر أو مثل هذه المشكلة شيء قديم بين الناس فالغلاء بلاء قديم فقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سائر لنا فقال إن الله هو المسعر القادر الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني وإذا تصفحنا الكتب التاريخية فإننا سنقف على فضائع وأحوال التي وقعت بسبب وقوع الغلاء في هذه الأمة فمن ذلك ما ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية حيث قال في أهداف سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة قال رحمه الله وكثر الموت في الناس حتى كان لا يدفن أحد أحدا بل يتركون على الطرقات فيأكل كثير كثيرا منهم الكلاب وبيعت الدور والعقار بالخبز وانتجع الناس البصرة فكان منهم من يموت في الطريق ذكر هذا في الأحداث التي وقعت ببغداد وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم وفي سنة ثمان وأربعين بعد أربعمائة من الهجرة قال غلت الأسعار وانقطعت وانقطعت الطرق من القوافل للنحب المتدارك ووقع الغلاء والموت بمصر أيضا وكان يموت في اليوم ألف نفس وعظم ذلك في رجب وشعبان حتى كفن السلطان من ماله ثمانية عشر ألف إنسان وأما البلاء وأما الوباء والغلاء مكة والحجاز والموصل وخراسان والدنيا كلها وفي أواخر هذه السنة والتي تليها هلك في شهر ذي هلك في شهر ذي الحجة نحو من عشرين ألفا وإذا رجعنا إلى بلادنا وتتبعنا التاريخ فإننا سنقف على مثل هذه الحوادث الفظيعة التي وقعت في أيام أسلافنا رحمهم الله تبارك وتعالى bayan Allah muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala muna salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kutubar mu ta yau tana magana ne akan mushkilar tsada da ta bayyana da kuma hauhawar farashi da yake karuwa koyaushe menene sabuban haka me ya kawo irin waɗannan abubuwa na hauhawar farashi kuma ina mafita ina magani to wannan babu shakka matsala ce da na tabbata za ku yadda da ni a cikin cewa akwai ta kuma kowa yana fatan ya ga an samu mafita daga wannan babbar matsala kusan na iya cewa abin da yake faruwa na sace-sace a gurare daban-daban da ta'addanci da ake yi wa mutane to babu shakka ba zai rasa alaƙa da irin wannan al'amari na hauhawar farashi ba akwai alaƙa ta fuskoki daban-daban muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ni'imar addinin musulunci kuma ina muku wasiya da ni kaina da mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu san cewa wannan duniya da muke cikinta guri ne ɗan takaitacce zama a cikinsa gajere ne rayuwar duniya rayuwa ce da ba ta dawwama a kan hali ɗaya yau idan kana cikin farin ciki to babu shakka gobe za ka samu kanka a cikin damuwa idan kuna cikin haɗuwa to wata rana za ku rabu idan kana cikin ƙoshin lafiya wata rana za ka zamo baka da lafiya lalle ne mu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya raba arziki ga bayinsa kuma ya rubuta wa kowa ajalinsa kuma ya sanya mu mabambanta a cikin wannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka mu akan waɗansu bisa ga darajoji don ya jarraba mu wanda yake da shi an ba shi ne don a jarraba shi ba don ya fi kowa matsayi da daraja a gurin Allah ba wanda kuma ba shi da shi to shi ma an jarrabe shi ne da rashi ba don Allah Ta baraka wa ta'ala yana kinsa ba to saboda haka kenan dukkanmu muna cikin jarrabawa saboda haka na farko abin da ya kamata mu fahimta wannan hali da muke ciki a yau to jarrabawa ce daga Allah Ta baraka wa ta'ala kuma hakan baya faruwa sai da sanin Allah maɗaukakin sarki sai da yardarsa kuma mu gane cewa wannan hauhawar farashi da muke cikinta a yau ba mu kawai abin ya shafa ba ya shafi waɗansu ƙasashen duniya daban-daban bal wani gurin ma idan da zaka ji halin da suke ciki to wallahi sai ka yadda cewa mu da sauƙi a kan yadda su suke na yi tafiya ƙasar Nijar kwanakin baya na kasance a babban birnin Niyami na ɗan wasu kwanaki a kan wani aiki da ya kai ni. Waɗanda na haɗu da su a lokacin wallahi suke ce min akwai wanda yake ce min lokacin da yake gina gidansa ya kasa sayan kayan gini a can. Nan Najeriya yake suyowa ya sayi kayan ginin. mu anan muna ganin yana tashi kullum yana ƙara tsada shi kuma yake wallahi idan ya zo sai ya ganin ma kaman kyauta ake bashi kun ga kenan ashe bala'in ba a guri ɗaya yake ba ya ga mai sassa daban-daban na duniya kuma mu sai mu ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan sauƙin da waɗansu al'ummomin suke ganin mu muna cikinsa to amma duk da haka Lallai ne muna kira ga shugabanni da dukkan masu faɗa a ji a kan cewa a ƙara tunani a ƙara dubawa a ina mafita daga irin wannan hali mafita ba daga ɓangare ɗaya kawai take ba ta shafi dukkanmu gaba ɗaya ɗaiɗaikunmu da kuma ƙungiyoyinmu da kuma hukumominmu kasancewar abin yana faruwa muna cikinsa ba yana nufin shi kenan sai mu ja hannu mu naɗe kuma a shiru ba za a nemi mafita daga wannan bala'in ba kasancewar ba mu ce kaɗai hakan yake faruwa ba to wannan ba yana nufin mu kama hannu mu naɗe ba za mu ɗauki wani mataki na gyara ba domin na tabbata idan da za mu ɗauki matakan gyara ɗin a mu kanmu ɗaiɗaikunmu da ƙungiyoyinmu da hukumominmu to abin zai yi sauƙi daga irin yadda muke ganinsa a yau duka mun yadda cewa a yau ba lallai ba ne ka sai kaya ka koma gobe ka same shi a wannan farashin da ka saya na yau za ka samu ya ƙaru to saboda haka wannan abinda kowa ya tabbatar ne kuma abinda kowa ya shaida ne saboda haka idan ka kalli al'ummominmu daban-daban za ka samu a majalis guraren hira da dama ana tattauna irin wannan al'amari me yake kawo wannan tsadar kuma ina mafita kuma wane ne ma yake da alhakin wannan hauhawar farashi da muke cikinta da farko mu gane cewa wannan al'amari ne da baya faruwa sai da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka mu yadda da hukuncin Allah da kaddararsa kuma mu roke shi mafita daga haka abin da yasa muke ganin ya kamata mu yi bayani akan matsayar shari'a dangane da wannan al'amari na farko domin mu gane cewa shari'ar musulunci shari'a ce gamammiya wacce ta ƙunshi dukkan maslahar ɗan adam a kowane irin yanayi kuma a kowane irin lokaci saboda haka a wannan hali da ake ciki akwai mafita da kuma hanyoyi da addininmu na musulunci ya bayar waɗanda lallai idan aka bi su in muka tsaya muka yi aiki a kansu to na tabbata wannan hali da muke ciki zai samu wato zai ragu idan ma ba a magance shi gaba ɗaya ba to babu shakka in an bi dokokin shari'ar musulunci in an bi mafita da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mu akai to hakika za mu samu sauki daga wannan al'amari da muke ciki na fitila. abin da yasa muke kira ga dukkanmu da kuma hukumomin mu cewa lalle ne a yi kokari a magance wannan babbar matsala domin idan ba a magance ta cikin gaggawa ba to tana iya haifar da fitintunu masu yawa daga cikin abubuwan da za su iya afkuwa talauci dai zai ƙara yaduwa a cikin al'umma idan kuma aka ce talauci kullum yana ƙaruwa yana ƙara hauhawa to wannan yana haifar da waɗansu matsalolin na zamantakewa waɗanda kuma ba za a iya shawo kansu ba na tabbata idan da za ka kalli irin abubuwan da suke faruwa na matsalolin da ake samu a gidajen auren da dama daga cikinmu na rashin fahimta tsakanin mai gida da iyalinsa to da dama daga cikin matsalolin sun ginu ne a kan matsalar tattalin arziki ita uwar gida tana neman mai gida ya bata abinda da ta sarrafa yadda take ganin shi ya dace shi kuma yana ce mata ta yi haƙuri abinda yake hannunsa kenan yanzu wata tana haƙuri ta yadda da cewa eh halin da ake ciki lallai ya wajabta haka amma wata kuma da ba ta hangen me yake faruwa gani take ruwa kawai ya mata ya hana ta ne amma yana da abin da zai bata to a takaice wani zaman ma na iyali yana datsewa wato iyali suna rabuwa auren ya mutu ba da komai ba saboda wannan matsala ta tattalin arziki to saboda haka wannan yana haifar da sakamako na munanan abubuwa sace-sace za su karu kuma mutuwar aure kamar yadda na ba da misali ita ma za ta kara wato yaduwa sannan kuma kashe-kashen mutane ma duka zai karu don dai a kwace abin da ake gani a hannunsu na dukiya misalai na irin kashe-kashen da ake yi don a kwace wayar hannu ko don a kwace ma wani abin da yake cikin aljihunsa to wannan ya wuce na tsaya a nan na baku domin abu ne da kuke gani yana faruwa a gurare daban-daban to Allah ta'ala muke roƙo ya kare mu daga wannan bala'i kuma ya ɗauke mana wannan fitila Allah ta'ala ya ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali ya yalwata mana arzikin wani malami hafiz ibrahim yana cewa ya koma su gyara rayuwa fa ta yi mana kunci amma ba ku tsaya kun fuskance ta don magance ta yadda ya kamata ba ya ce wa gadar kotu kalkoti abinci ya zama kalyakuti abinci a gurin waɗansu al'ummar ya zama kamar zinari samunsa da wahala samunsa da ƙyar Da kuma na tabbata a yanzu akwai shaidu na iyalai da yawa da abincin da za su kai bakinsu yana zamo musu tashin hankali hukun ganin wannan wajibi ne sosai akan hukumomi da kuma mu gaba ɗaya mu ɗauki matakan da za mu magance wannan babban bala'i ya ce wa gadal kotu kalya kotu hatta na walfaƙiru siyama saboda rashin abinci faƙiri gani yake gara ma ya yi azumi domin ba shi da abincin da zai ci to da ya zauna haka ya yi zaman yunwa to ba gara ma ya yi azumi ko ya samu lada a gurin Allah ba ya kamata lallai hukumomi ku fahimci wannan hali da ake ciki al'ummomi da yawa suna cikin wannan fitina saboda haka ya bayan Allah masu daraja Shari'armu mai haske ta addinin musulunci ta baiwa kasuwanci muhimmanci kuma ta baiwa attajirai kasu wato muhimmanci kwarai da gaske ta bayyana mana hukunce-hukuncen saye da sayarwa kuma addininmu na musulunci ya sanya mana ka tashi ka nemi halaliyarka da kyakkyawan niyya to shi ma wani kyakkyawan aiki ne yadda za ka yi sallah a baka lada ka yi azumi a baka lada ka yi zakka a baka lada to haka idan ka tafi kasuwanci ko sana'a da nufin ka nemi halal to lada ake rubuta maka to kun ga kenan ashe neman halal a addinin musulunci idan an yi shi da kyakkyawan niyya to shi ma ibada ne maza sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga gungun attajirai suna saye da sayarwa sai ya yi kira a cikinsu ya ce ya ma'ashara tujjar ya ku taron 'yan kasuwa innakum tub'athuna yawmal qiyamati fujjara ku sani ranar tashin kiyama fajirai za a tashe ku illa man ittaqallaha wa barra wa sadaq sai dai wanda ya ji tsoron Allah kuma yayi biyayya ga Allah yayi gaskiya a cikin kasuwancinsa to ku dubi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna irin matsayin da attajirai suke me isa suke cikin wannan hatsari domin yawancin rayuwar al'umma ta yau da kullun, to tana fa ƙarƙashin attajirai ne a gurinsu ake sayan abin da za a ci a gurinsu ake sayan abin da za a sa hatta kayayyakin gini da za a samu muhallin tsugunawa duka a gurin attajirai ake saya to kaga kenan ashe kusan yadda rayuwar al'umma take gudana mafi yawanta a ƙarƙashin attajirai take to a wannan yanayi da ake cikin wannan hali na hauhawar farashi to dole ne hakika mu kira ga attajirai domin suna da rawar da za su iya takawa wajen ganin an samu sauƙin wannan al'amari ina ƙungiyoyin 'yan kasuwa ina shugabannin ƙungiyoyin 'yan kasuwa to muna kira gare ku da ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku kalli wannan matsala da idan basira ku kalli wannan matsala da idanun tausayawa ga mutane kusan cewa hakika al'umma a yau suna cikin kunci suna cikin damuwa domin hauhawar abubuwan da kuke sayar musu saboda haka kai shugaban ɗan kasuwa a ka da kake shugabanci ka jawo hankalin mutanenka ta yaya za ku iya samar da sauƙi a kan farashin abubuwan da kuke sayarwa na tabbata idan ka tsaya kai wannan da ikhlasi da kyakkyawan niyya to wallahi wannan damar ta sassauci da za ka iya samarwa ga al'umma tana zamowa sanadin ma da Allah ta baraka wa ta'ala zai gafarta maka ka shiga aljanna haka shugabanni kuma kuna da rawa da za ku iya takawa a ɓangarori daban-daban da kuke shugabanci Ina kwamishinan kasuwanci ina ministan kasuwanci da sauran al'amuran da suka shafi harkokin juya rayuwar mutane har ma akwai wanda ake nadawa a ce shi ne ministan jin daɗin jama'a ko kwamishinan jin daɗin jama'a a jiha to duka wace irin rawa kuke takawa a irin wannan yanayi da mutane suke cikin kunci to hakika ba shiru kawai za ku yi kuna ganin a ah, halin yana ta hawa kuma yana ta tafiya a yau da kullum ba ya kamata kowa a cikinku ya zabura ya san cewa ma'aikatarsa amana ce a wuyansa kuma ya tsaya ya ga ya yi irin abin da zai yi domin sauƙaƙa wa al'umma irin halin da suke ciki uwa uba shugaban ƙasa babu shakka nauyin al'umma ta ƙasa gaba ɗaya yana kansa kuma haƙƙinka ne ya mai girma mai daraja ka bibiyi waɗanda ka naɗa su aiki a ma'aikatu daban-daban ka tabbatar da cewa lallai sun yi abin da za su yi domin samar da sassauci a abin da ya shafi rayuwar mutane alhamdulillah akwai rahotanni da muka yi ta samu da yawa na cewa wakilai na al'umma musamman kuma wani kwamiti na malamai ya samu mai girma shugaban ƙasa mai daraja ya zauna da shi ya bayyana masa irin wannan hali da mutane suke ciki na ƙuncin rayuwa da kuma hauhawar farashin al'amura. Alhamdulahi daga rahoton da muka samu nan take mai girma ya umarci dukkan wanda yake rike da wata ma'aikata da za ta kawo sauƙi ga jama'a da cewa lallai ya je ya yi abin da ya kamata ya aikata don a samu sauki to amma kiran da muke ƙara yi shi ne cewa wane je kaka yi wannan baya wadatarwa sai an bi sawunsa don a tabbatar shin ya yi abin da aka ce ya yi ko kuma bai yi ba idan aka samu bai yi ba to lallai a ɗauki mataki a kansa domin a ga cewa an samu maslaha kuma daga cikin abin da muke ganin lallai za mu yi amfani da wannan mimbari namu mu yi kira ga mai girma mai daraja la'alla waninku a cikinku a cikinku waninku a cikinmu ya zamo yana da irin sautin da zai iya isarwa gare shi shugaba idan ya yi wani jawabi wanda ya kunshi sassauci to wallahi ina tabbatar muku tun kafin sassaucin ya zo a aikace za ka ga an fara samun abin da ya shafi sassauci a rayuwar mutane alal misali gashi ana fuskantar shiga sabuwar shekarar mai meladiya haka ne ko kuma shugabanni a irin wannan lokaci sukan yi bayani na cewa an shiga sabuwar shekara na tabbata da shugaban ƙasa zai yi bayani a cikin jawabinsa ya ce mutane 'yan ƙasata 'yan najeriya ku kwantar da hankali babu abin da za mu yi na ƙara farashin man fetur to wannan jawabi kawai a cewa mutane lallai ba za a ƙara komai game da farashin man fetur ba to na tabbata shi kansa sai ka ga irin tasirin da zai yi na rage hauhawar da kayayyakin farashi suke yi domin a yanzu waɗansu suna ƙarawa ne da zaton cewa za a yi ƙarin mai to saboda haka tun kafin a yi ƙarin man farashin ya tashi to su bari su fara ƙara farashin nasu kama da za a ce shugaba ya bayani cewa babu abin da za a yi na ƙara farashin mai to babu shakka za ka ga waɗansu kayayyakin ma farashinsu yana sauka da sauran maganganu irin waɗannan da suka shafi rayuwar al'umma da zarar shugaba ya yi bayani wanda mutane za su ji daɗin su samu kwanciyar hankali to masu mugun nufi za ka ga zuciyarsu mata kari za ka ga ba za su iya samun ƙarfin gwiwar aiwatar da manufofinsu ba bari mai da mu misali guda ɗaya lokacin da mai girma ya kama shugabancin ƙasar nan a farkon hawansa kun san yadda muke cikin fitinar ɗauke wuta kusan babu wani abin da za ka yi alfahari da shi na cewa za ka samu wuta ma ko da ta awa goma sha biyu ne mu dai a yankunan amma daga lokacin da ya hau kan shugabancin ƙasar nan bai ma ce komai akan abin da za a yi na gyaran wutar ba daga cewa shi ne kawai akan shugabanci sai muka ga wuta ta fara zama idan da kuna samunta ta awa biyu ko awa uku sai ka ga kun same ta awa shida awa takwas ba tare da an ɗauke ba wannan fa ba jawabi ya yi a kan wani abin da zai yi game da wutar ba tukunga kenan shugabanni suna da tasiri kwarai da gaske wajen kawo maslaha a cikin rayuwar al'umma to hakikalin lamari wannan babi babi ne mai faɗi kuma matakan da za a ɗauka na kawo sauƙi to matakai ne masu yawa alhamdulahi shari'ar mutu addinin musulunci shari'a ce a gamammiya kuma shari'a ce da ta zo domin tabbatar da maslahar mutane gaba ɗaya saboda haka idan muka bibiyi matakan da shari'a ta bayar na samun sauƙi to babu shakka za mu san cewa hakika akwai hanyoyin fita daga wannan fitinar idan mun aiwatar mun yi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta mana to saboda haka za mu taƙaita a wannan guri da fatan insha Allahu ta'ala mu samu sauƙi daga wannan hali da muke ciki saboda haka muna fatan Allah Maɗaukakin sarki ya kawo mana sauƙi, kuma Allah ta'ala muke roƙo ya shiryar da maɓarnata daga cikinmu domin wannan fitina da ake cikinta akwai masu mugun nufi waɗanda da gangan suke aiwatar da abubuwan da za su sa mutane a cikin kunci da kuma fitina. To muna fata masu shiriwa a cikinsu, Allah ta'ala ya shiryar da su. Waɗanda kuma ba masu shiriwa ba ne, to muna fata Allah ta'ala da ya mana maganinsu ya dammara su a ko'ina suke. Saboda haka ya bayin Allah, ku yi salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, ala wasallu wasallimu ala nabiyar rahmatu wa rasulil huda. فقد أمركم الله عز وجل بالصلاة عليه فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والفاجرين وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا أن البلاء والغلاء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا كريم يا رحيم اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح